Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Ingila 'yan ƙasar da shekara 19 sun samu nasarar lashe gasar kofin zakarun kasashen turai na 'yan kasa da shekara 19 na shekara 2017 wanda aka yi a ƙasar Georgia ranar Asabar da ta gabata 15 ga watan Yuli na shekara 2017 aka buga wasan karshen tsakanin kungiyar kwallon kafa da kasar Ingila yan kasar shekara 19 da kasar Portugal yan kasar shekara 19 inda kasar Ingila ta doke kasar Portugal da kwallo biyu da daya har ila yau ana nan ana ci gaba da wasan sada zumunci tsakanin club da club a fadin duniya nan domin gwajin yan wasa don fuskantar league league na kakan wasan bana na shekara 2017 zuwa 2018 wanda za a fara shi a watan Agusta na shekara 2018 2017 din nan ga kaɗan daga cikin wasu daga cikin wasan da za a fafata na sada zumunci inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Cerezo Osaka za su fafata da Sabila Hansa Rostock ko za su fafata ne da Westbrook da misalin karfe 5 na yammaci a gona Najeriya Storm Grass za su fafata da West Ham da misalin karfe 5 na yamma Eba kuwa za su fafata ne da Real Union da misalin karfe 6 da rabi na yammaci a gogon Najeriya sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Athletics za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fenerbahce da misalin karfe 7 ta Bestock za su fafata ne da Cardiff City da misalin karfe 7 agogon Najeriya Darlington za su fafata ne da Newcastle United yan kasa da shekara 23 sai Bala Town da za su fafata da Chester da misalin su kuma da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya Niger Kamaru da kasar Chari idan muka dawo tarayyar najeriya bangaren nigerian professional football league premier league na shekara 2016 zuwa 2017 a mako na 29 a jiya an fafata wasanni kamar haka ga ga wasu daga cikin sakamakon wasannin yadda aka yi su kungiyar kwallon kafa ta sunshine ta sha kashi a gidanta a hannun nasarawa united da kwallo daya mai ban haushi elkanami warriors ta buge abia warriors da kwallo daya mai ban haushi a maiduguri aqua united a gida ta lallasa gombe united da kwallaye uku da nema yayin da Niger Tornadoes ta samu nasara akan Plateau United da kwallo ɗaya mai ban haushi. Ifeanyi Uba ta doke Eyimba da kwallo ɗaya da babu yayin da Lobby Star ta doke Remo Star da kwallo uku da ɗaya. Shooting Star kuwa sun samu nasara ne akan Katsina United da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da Kano Pilas a Kano ta doke Enugu Rangers da kwallo biyu da babu. Mountain of Fire a Miracle a Lagos ta doke wiki tuwares na bauchi da kwallo ɗaya mai ban haushi abs kuwa ta tashi canjars ne babu ci tsakanin ta rivers united ƙungiyar kwallon kafa ta plateau united dai ita take jan ragaman teburin a mako na 29 da maki 51 mountain of fire a miracle tana mataki na biyu da maki 49 aqua united ko tana mataki na uku da maki 46 el kanami na maiduguri tana mataki na hudu da maki 46 kungiyoyin da suke fuskantar barazana a kasan teburin a mako na 29 ko inda ya rage saura wasanni tara a kammala wasan premier league na kasar nigeria kungiyar kwallon kafa ta abs tana mataki na 18 sun yi da maki 36 gombe united tana mataki na 19 da maki 34 yayin da raymonster take kasan teburin a mataki na 20 da maki 20 da a mataki na 20 da maki 28 a bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa Sergio Romero na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ya sake rattaba hannu a kungiyar har zuwa shekara ta 2021 kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana zawar Cinyani Carrasco dan shekara 23 daga kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid shi ko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Danilo ya amince da ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a kakan wasan bana daga karshe dan wasan gaban nan zalatan ibrahimovic ya watsi da tayin da aka yi masa nufan miliyan shida da kungiyar kwallon kafa ta la galaxy na kasar amurka ta yi masa zalatan ibrahimovic ya bukaci ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta manchester united zalatan ibrahimovic dai a satin a watan da ta wuce nan ne kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta nuna dan wasan ya gama kwantirakinsa a kungiyar inda yake kurin koma wata kungiya sai dai a yanzu haka dan wasan ya bukaci ya ci gaba da zama a kungiyar ta manchester united huta lafiya